Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma da 1,530 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashoshin BOA Africa a kan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a FM Noman da LOL da kuma Niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum, barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin na musamman yau talata ashirin ga watan Fabrairun 2019 a daidai wannan lokaci. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. sakamako na farko-farko a zaben kasar najeriya na nuna cewa shugaba mai ci muhammadu buhari na kan gaba gwamnatin amurka karkashin shugaba donald trump ta ce har yanzu tana tare da shugaban 'yan adawa a venezuela 100 sannan da amurka da taliban sun nuna alamar cewa tattaunawar da suke yi yanzu haka a doha babban birnin kasar qatar na iya zama mai alheri kanin labaran kenan a cikin shirinmu na yanzu za ku ji cewa bisa alkalman da hukumar zaɓe ta INEC ta gabatar ɗan takarar babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya Atiku Abubakar yana gaba a jiharsa ta Adamawa yayin da wasu alkalman hukumar ke nuna nuni da cewa ɗan takarar jam'iyya mai mulki ta APC a Najeriya Muhammadu Buhari ke gaba a jihar Sokoto. Masu sauraro ku mana afuwa domin ba za mu samu damar kawo muku shirin tsaka mai wuya ba saboda wasu matsaloli da suka sha kanmu. amma kafin waɗannan duka ga halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Sakamako na farko-farko a zaben shugaban kasar Najeriya na nuna cewa shugaba mai ci Muhammadu Buhari na kan gaba. To amma babbar jam'iyyar adawa ta yi watsi da sakamakon da cewa mara sahihanci ne kuma abin ba abin amincewa ba ne. hukumar zaben najeriya mai zaman kanta inec jiya litini ta bayyana cewa buhari ya ci zaɓe a jihohi akalla shida a yayin da shi kuma babban mai kalubalantarsa atiku abakar ya ci na babban birnin tarayyar najeriya abuja chairman ɗin jama'iyyar pdp ta su atiku uche secondos ya ce jam'iyyarsu ta gano wasu magudi da aka yi a jihar adamawa koko nasarawa da kuma birnin tarayyar najeriya abuja da yake magana da wani taron manema labarai a abuja secondos ya yi zargin cewa gwamnatin buhari ta hada baki da hukumar zaɓe ta inec wajen yin cogen sakamakon rumfunan zaɓe a faɗin ƙasar secondos ya ce pdp na da abin da ya kira sakamako na sahihi daga rumfunan zaɓe a faɗin ƙasar an gudanar da zaɓe ranar asabar a dukkanin jihohi 36 da kuma birnin tarayyar najeriya abuja ko da yake kuma zaɓe ta ine ta ɗage zaɓe a wasu wuraren da abin ya zo da tangarɗa gwamnatin trump na tare da shugaban venezuela na wucin gadi juan guaido wanda amurka ke goyon baya 100% a cewar mataimakin shugaban amurka mike pence jiya litini a yayin da yake bayyana wani ƙarin tallafi ga mutanen venezuela muna tare da ku kuma tare da dukkanin kasashen da suka halara a nan yau kuma za mu ci gaba da kasancewa da ku har sai an maido da tafarkin dimokuraɗiyya da kuma 'yanci a cewar pence a wani jawabin da ya yi ga kungiyar haduwar lima ko lima group bayan ganawar da aka yi tsakanin bangarori uku a bogota na ƙasar colombia tare da guaido da kuma shugaban colombia ivan duk Pence ya ce dole shugaban Venezuela da ake takaddama kar kan halalcinsa wato Nicolas Maduro ya tafi. yayin da suke bagota da pence da shugabannin yankin sun tattauna kan wato dabarar da za su yi amfani da ita wajen hanzarta saukar maduro da kuma yadda za su kai ga agaji da yanzu haka ke jibge a wuraren da wato a wuraren da venezuela ta yi iyaka da brazil da kuma colombia zuwa cikin kasar ta venezuela inda ake fama da karancin abinci da magunguna da amurka da taliban su nuna alamar cewa tattaunawar da suke yanzu haka a birnin doha na kasar qatar wadda suka fara jiya litini tana iya zama mai abin alheri fiye da duk wata ganawar da suka taba yi a baya manzan amurka na musamman kan matakan sasanta bangarori a afghanistan zalmi khalid ya bayyana wakilin taliban a wurin tattaunawar ta yanzu da waɗanda suka fi tasiri ko wanda ya fi tasiri ya kara da cewa hakan na iya zama alamar cewa wannan lokaci ne na musamman mai magana da yawun tawargar wakilan taliban a wurin tattaunawar suhail sahin ya gaya muryar amurka cewa bangarensa na hankoron samun sakamako bayyane ne kuma mai amfani Khalilzad ya kuma gana a karon farko da ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa taliban Mulla Abdul Ghani Bardar wanda ya taimaka aka sake shi daga gidan yarin Pakistan a watan Oktoban da ya gabata don yin shimfiɗa ma tattaunawar. To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. ministan harkokin wajen iran muhammad jabal zarif ya ba da sanarwar aji aiki ba zato ba tsammani yana mai bayyana takaicinsa saboda abin da ya kira kasa ci gaba da aikin ina neman gafarar dukkan gazawata a shekarun da suka gabata a matsayin ministan harkokin waje abin da ya rubuta kenan a shafinsa na instagram jiya litini ya ƙara da cewa ina mai gode ma ƙasar iran da jami'anta zarif dai bai bayyana dalilansa na barin aiki ba kuma zuwa yanzu shi kansa shugaba hassan ruhani bai ce komai ba zarif ya kasance babban wakilin iran a tattaunawar jijjijeniyar nukiliyar da aka cima a shekara ta biyar da manyan kasashen duniya shida ta yadda iran ta amince ta tsaida aikin iza sinadarin uranium a madadin ɗage mata takunkumi shugaba trump ya janye amurka daga wannan yarjejeniyar tun bara amurka da china na duba yiwuwar shirya taro tsakanin shugabannin su biyu don su kammala yarjejeniyar cinikayya da kuma kawo ƙarshen kasancewar wato kazancewar takaddamar cinikayya tsakanin su to sai dai wasu tsoffin jami'an amurka da ƙwararru na kokwanton ko shin yarjejeniyar cinikayya da china za ta iya kawo ƙarshen manufofin tattalin arzikin china mai cike da yaudara suna masu gargaɗin cewa irin wannan yarjejeniyar ta cinikayya za ta iya magance wannan matsalar na ɗan lokaci kankani ne kawai ranar litinin shugaban amurka donald trump ya nuna kwarin gwiwa kan yiwuwar cimma yarjejeniyar cinikayya tsakanin amurka da china Ibrahim Kalmasi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Sai fagen rahotanninmu za mu kuma fara ne daga jihar Adamawan Najeriya inda alkaluma da hukumar zaɓe ta INEC ta gabatar. suka yi nuni da cewa ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar pdp atiku abubakar ne yake gaba a jihar ta adamawa sai dai jam'iyyar apc mai mulki jihar ta ki amincewa da sakamakon zaben ga rahoton da wakilinmu na adamawa ibrahim abdulaziz ya aiko mana a sakamakon zaben jihar adamawan jami'in bada sakamakon zaben farfesa andrew haruna na jami'ar kimiyya da fasaha ta modibo adama da ke yola wato mautek ya bayyana jam'iyyar pdp da cewa ita ke kan gaba da kuri'u mafi rinjaye inda dan takarar babban jam'iyyar adawan ta pdp a atiku abakar ya samu kuri'u dubu dari hudu da goma da dari biyu da sittin da shida pdp with a total votes of 410,000 266 410,266 to sai dai kuma wakilin jam'iyyar ta apc a wajen karɓar sakamakon wanda mako shine shugaban jam'iyyar a shiyar arewa maso gabashin najeriya kwamrar mustapha salihu ya ke rataba hannu akan sakamakon zaben da aka bada to wai ko me yasa haka wannan mako ita ce tambayar da ne wakilin jami'ar ta apc an samu korafe-korafe daga wurin magoya bayan mu a local government guda hudu a kudancin adama wato numan da salamurde da guyuk a wayannan korafe suna da ta'allaki ne da rashin amfani da card reader a wurin yin zabe mutane sun zo sai a fara amfani da kari da yan mutane talatin sun yi sai sauran kawai sai a bar su su ta zaɓe ba tare da kari da gani wasu suna yin watila don alamun ko kun sha kai shi sa ku ba kai kuma ina so ka san cewa wannan ba eh, zaɓe ne ba na shugaban kasa shugaban kasar nan kuma zai iya ma cin zaɓe in ma ba vote ko ɗaya a dama state amma abin da muke faɗa shine ra'ayin mutanenmu mandin na mutanenmu kar a sace kuma kar a yi wasa da doka kar a yi karan tsaye wa dokan zaɓe. amma wasu suna gani kamar kanci a sauran jam'in da sun amince amma ko kaɗai ne kuwa ce abu. babu wani babu wani jam'iyyar babu wani jam'iyyar da ta zo nan ta ce ta amince yawancin mutane da ka gani a nan yan jam'iyya ɗaya ne za su amsa sunayen sauran jam'iyya Babu wani yan jam'iyyar da ya zo na ai ba su dan takan shugaban wasa wanda ya zo nan ya yi kamfen ko yau na zaɓe ne tsakanin pdp da apc kuma kamar lamurin ma da nake magana su kansu ajiyar na pdp ba sa hannu a result ba kuma an karba abu ne wanda bayan sai nan abun da muke sa shine a base a kasa a tire a ɗauko takaddun kan rida din nan da aka buga tuna nan a nan ainihin rida in ko baya ka ba to za mu yi watsi da sakamakon nan eh, zaɓe kuma ba za mu sa hannu ba. jim kaɗan ma da bai na sakamakon cikin dare sai ko magoya bayan atiku abakar suka fanzama suna murna kamar haka. to kamar da kuke ji a yanzu haka dai magoya bayan ɗan takarar da adawa ta pdp ne a nan murna jin kaɗan da bayyana sakamakon zaɓen. Da farko da wa muke magana? Magana magana da Alhaji Haji Audu Gombe, Vice Chairman Central Zone Adama Senatorial na PDP. Na ga jama'a kuna ta murna, ko me yasa kuke murna? Murnar da ake saboda wazirin Adama ci jihar sa kamar yadda ake so shi sa muke wannan murnan cikin daren nan kowa ya zaɓo ga ilahi ya yi farin ciki da cin wazirin adama a jihar adama. To kaman me za ku fara ganin kan cewa duk da wani na zuwa ne a lokacin da ita kanta uwar iya take cewa tana da tababa ko kuma tana da ja game da sakamakon duk tababa da ake ba zai hana murnan danmu nasarar da yake samu ba albashi kafin a ce wani abun allah da gaskiya za ta nuna kanta bai zarar sakamakon zabukan na jihar adama deko ya zo da mamaki kasancewar jam'iyyar apc da ke mulki a jihar ta rasa wasu kujerun majalisun wakilanta da kuma na dattawa wanda ma kuma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kai a zaben gwamna da na majalisar dokokin jihar da ke tafe ibrahim Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz to daga jihar Adamawa bari mu leƙa arewa maso yamma ta Najeriya wato a jihar Katsina inda aka kammala tattara sakamakon zaben jihar sai dai jam'iyyar PDP mai adawa ta ƙi amincewa da sakamakon zaben ga rahoton da wakilin Musani Malumfashi aiko mana daga Katsina.

a jihar katsina da misalin karfe ɗaya na dare ne ƙananan hukumomin mulki suka kammala ba da sakamakon zaɓe na shugaban ƙasa ga babbar jami'ar tara sakamakon zaɓe na jihar katsina farfesa fatima muktar da ake gabatar da sakamakon ƙananan hukumomin mulkin kankiya mani jibiya da kuma malumfashi kowaccensu ta soke ƙuri'un akwatin zaɓe aƙalla guda ɗaya sabili da ƙuri'un da aka kaɗa a ciki ya haura adadin waɗanda aka tantance a layi kuma jami'an zaɓe na ƙananan hukumomin waɗanda kuma su ne suka gabatar da wannan sakamako na zaben sun yi bayani dalla-dalla na dalilan da ya sanya suka soke ƙuri'un waɗannan akwatuna bisa sharaɗin hukumar zaɓe da ta zayyana idan irin hakan ta faru kuma an amince da bayanan nasu ga dukkan alamu to amma lamarin da ya auku a ƙaramar hukumar mulki ta kankara shine ya ɗauke hankalin shugaban jam'iyyar pdp a ranar su majigiri wanda kuma shine ya wakilci pdp a wajen tara sakamakon ya ki amincewa da bayanan da aka yi to shine da aka kammala na tambaye shi shin honorable ko ka gamsu da yadda aka gudanar da zaɓe da kuma sakamakon da aka gabatar alhamdulillah kamar yadda ka gani mun zan na karɓar sakamako kusan awa 48 sakamakon zaɓe na wannan jiha ya gwada mana cewa har yanzu akwai sauran rina a kaba kan tsarin zaɓe a najeriya saboda abin da muka daɗe muna muhawara a ciki shine akwai tuntuɓe da kurakurai da wasu abubuwan da ba su dace ba a cikin sakamakon zaɓe wannan dalili sa ba mu sa hannu ba ba mu karɓi wannan zaɓe ba ba mu amince da shi ba na farko a karamar hukumar kankara kusan takardun da aka anshi sakamako da su ba su ne takardun da ainihin hukumar zaɓe ta tsara ba don yin aiki da su a wannan zaɓe na 2019 saboda su takardun na musamman ne kowace karamar hukuma da mazaɓa akwai takardun da ya kamata amfani da su to a wannan karamar hukuma ɗaya daga ciki shine ba su bane kuma akwai inda duk muka samu cewa obabotin ya yi yawa abinda ake nufi shine zaka tadda wanda suka jefa kuri'a sun fi yawan wanda aka tantance su kaga daga sama suka zo ko daga ƙasa ba a sani ba an dai ga kuri'a kurum. yalla sun yi bayani ba ku gamsu da bayanin da shi baturen zaben wanda ya gabatar da sakamakon ba. ya ba mu gamsu ba dama shi wakilin jam'iyya ko dan takara bai iya hana a ci gaba da faɗin sakamako amma kuma zai faɗi abin da ya gani wanda ba daidai daidai ba. To wani mataki za ku ɗauka? To matakin da za mu ɗauka na farko dai ba mu gamsu ba mu aminta da wannan zaɓe ba. Inda an yi zaɓe ingantacce ba tare da amfani da wasu abubuwa na gwamnati ba to sakamakon da ba haka zai kasance ba. To tun dai ana gabatar da sakamakon na so in ji ta bakin babbar jami'a tattara sakamakon zaben farfesa Fatima muktar To amma sai aka ce min aikinta shine ta tattara sakamakon zaɓe na jihar Katsina ta kai hedkwatar hukumar zaɓe ta ƙasa da ke irin wannan zama a can Abuja don amsan sakamakon da jihohi ke gabatarwa ɗaya bayan ɗaya ta gabatar da shi kamar yadda aka gabatar mata da shi a nan Katsina kana kuma ta ba da rubutattun bayanai da kuma ƙarin bayani na lamarin da ya auku a wuraren da abin ya faru. Hakan ya sanya na ja birki muka yi hakuri sani sha'ib malafashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya. Madalla a gaida Sani malumfashi. To daga jihar Katsina bari mu leƙa makwabciyarta ta Sokoto inda alƙaluma da hukumar zaɓe ta INEC ta gabatar suka nuna cewa ɗan takarar jami'ar APC mai mulki a Najeriya kuma shugaba mai ci Muhammadu Buhari ke gaba a jihar. Ga wakilin mu Murtala Faruku Sanyina da cikakken rahoton daga Sokoto. jami'in tattara sakamakon zaben shugaban kasa a jihar sokoto farfesa muhammad yahuza kenan yake bayyana jumlar sakamakon zaben a jihar ta sokoto sakamakon ya nuna cewa shugaban kasa muhammadu buhari na jam'iyyar apc shine ke da ƙuri'u mafi rinjaye da adadinsu ya kai 490,333 yayin da atiku abubakar na jam'iyyar pdp ya sami ƙuri'u 361,604 jam'iyyar ta apc wacce ita ce jam'iyyar adawa a jihar sokoton ta sami nasarar lashe dukkan zaben 'yan majalisar dattawa uku na jihar ciki ko har da tsohon gwamna aliyu magatakardawa mako wanda ya lashe zaben majalisar dattawa ta sokoto ta tsakiya a karo na biyu kazalika da kuma akasarin kujerun majalisar wakilai a cewar babban jigon jam'iyyar ta apc a jihar sokoto aliyu magatakardawa mako sakamakon zaben sai hamdala wato mutala abin hukushi ne yi allah godiya da yi godiya ga al'umma sokoto wanda ke dama jama'a su kuto apc apc suka zaba 2015 sai aka sace gwamnatin mu aka ba pdp to haka ko ka canza ma ko ka sama kura hat akwai a san kura ta to da jama'a suna nan da wani haushin sai yanzu ga Allah ba su dama inda za su koma gwadin su ga abin da ra'ayin su mu sun gwadi ce taimako Allah kuma na ƙara gwada ga Allah jama'a sun ka tsaya ga matsayin su ga ra'ayin su wanda kuwa sai da su kuma in su tsaye to sai dai a nata bangare jam'iyyar PDP ta ce san wannan sakamakon zaben ba zai karya mata kwarin gwiwa ba honorable abdullahi yusuf hausawa shine kakakin jam'iyyar ta pdp a jihar Sokoto. shi musulmi ko shi da imani da kaddara da mai kyau da mara kyau dukkanin mu 'yan jihar sokoto ne abinda muke so dai ci gaban jihar sokoto ba wanda zai iya hana wani ya zamo ga wani mukami wanda allah ya riga kaddare shi zamo duk abin da za a yi a zamo zaman lafiya a jihar sokoto da kwanciyar hankali kada a ci zarafin juna sakamakon zaɓe ko an yarda da shi ko ba yarda da shi ba a halin yanzu dai jam'iyya mana a kan mitin kuma babu wani sakamako da man kafi suwa domin ba mu kai ƙarshen mitin ɗin da muke yi ba to sai abin da jam'iyya ta riga ta yi matsaya a kai amma dai abin da muke kira ga magoya bayan jam'iyyar pdp da su zauna lafiya kuma kada su yi kasa a gwiwa ga zaben gwamna mai zuwa kuma muna da tabbaci da yadda Allah shi ke ba da mulki lokacin da ya so sa'ad da ya so ga wanda ya so muna da cikakken imanin cewa za mu yi nasara da yadda Allah. Zaben a jihar Sokoto dai ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda aka fafata sosai a yankin Arewa tsakanin babbar jam'iyyar adawa ta PDP a matakin ƙasa da ke mulkin jihar da kuma jam'iyyar APC mai mulkin ƙasa da ke adawa a matakin jiha lamarin da ya takaita rata a sakamakon zaben. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya. Madalla a gaida Murtala Faruk Sanyin na har yanzu dai batun sakamakon zaben ne inda hukumar zaɓe ta INEC a jihohin Plateau da Nasarawa su ma suka bayyana alƙaluman zaɓuɓɓukansu ga rahoton da Zainab Babaji ta aiko mana daga Jos. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa a jihar Plateau ta kammala tattara kuri'un zaɓen shugaban ƙasa a ƙananan hukumomi goma sha bakwai na jihar. Jami'in tattara kuri'un zaben shugaban ƙasa a jihar Plateau, Farfesa Richard Anande, ya ce jami'ar PDP ta sami kuri'u 548,665 yayin da jami'ar APC ta sami kuri'u biyar. Bayan gabatar da alkaluman zaben na shugaban kasa ne wasu ejen-ejen na jam'iyyu suka bayyana ra'ayoyinsu da rashin jin daɗin su kan kuri'u fiye da dubu tasa'in da biyu da aka soke a yankunan Kabon da tudun wada a ƙaramar hukumar Jasta Arewa. Kwamishinan hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa a jihar plato Hussaini Halilu Fai ya yi alkawarin duba koken da aka gabatar da zummar magance su. Daga can jihar Nasarawa kuwa hukumar zaɓen ta ayyana gwamna Umaru Tanko Almakura na APC a matsayin wanda ya lashe zaben sanata a shiyar kudancin jihar. Jami'in tattara kuri'u a jihar Nasarawa, Farfesa Muhammad Kida ya ce Tanko Almakura ya sami kuri'u dubu ɗari da goma sha uku da ɗari ɗaya da hamsin da shida, Yayin da takwaransa na PDP Sanata Suleiman Adokwe ya sami kuri'u biyar. da da biyar. Alhaji Almakura Umaru Tanko of APC having satisfied the requirements of the law and scored the highest number of votes is hereby declared the winner and is returned elected. Farfesa Muhammad Kida kenan ke cewa Alhaji Umaru Almakura Tanko na APC bayan ya kammala sharuɗan doka ya kuma sami mafi yawan kuri'u da ya ayyana shi a matsayin wanda ya yi nasara ya kuma kasance zaɓaɓɓe. Hukumar zaɓen ta kuma ayyana sanata Abdullahi Adamu na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaben sanata a shiyar yammacin jihar Nasarawa da kuri'u dubu ɗari da goma sha biyar da ɗari biyu da tasa'in da takwas ya kuma doke abokin karawarsa Bala Ahmad Ahmad na PDP wanda ya samu kuri'u dubu tamanin da biyar da ɗari shida da goma sha biyar. Har lokacin da na hada wannan rahoto ban samu bayani daga jihar Benue ba, yayin da muke dakon zaben sanatoci da 'yan majalisun tarayya a jihohin shiyar arewa ta tsakiyar Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Madalla a gaida Zainab Babaji, to dangane da alkalman da hukumar zaɓe ta INEC ta gabatar ya zuwa yanzu, wakilinmu nasiru adamu el hikaya ya tattauna da dr sadiq umar gombe masanin harkar kididdiga wanda ya duba mana yadda sakamakon zaben jihohi goma sha biyu na shugaban ƙasa da aka samu ya zuwa yanzu ciki har da babban birnin tarayyar najeriya abuja ga yadda tattaunawar tasu ta kaya an samu jihohi goma sha biyu sun zo jihohi uku daga kudu maso yamma ekiti ondo da oshun jihohi uku daga kudu maso gabas ebonyi inugu da abia an samu jihohi shida a arewa irin a arewa ana jijiyan aji meye kano take ciki meye katsina take ciki meye bauchi take ciki meye jigawa take ciki kaduna da makamantansu wanda waɗannan ba su zo ba a kudu ɗinnan kudu maso kudu jihohi irin su delta su rivers su akwa ibom haka kuma a kudu maso yamma ana jin irin su jihohi irin su Lagos su Oyo da makamantansu wanda waɗannan ba zuwa amma dai duk da haka din ya daɗa tabbatar da cewa ita wannan katin ƙididdiga na da kuri'a ya yi tasiri kamar yadda a 2015 wanda da za ka samu jiha tana da kuri'a wajen miliyan biyu amma yanzu da kira za ka samu mutum 400 suka jefa kuri'an nan irin yanzu wanda aka kawo na karshe din nan jihar Ebonyi maimakon wasu kawai a je a rinka dangwala ko a yi rubutu ko makamantan su. duk ina mai da kai kan inda ka fi kwarewa kan lissafin ƙididdiga eh. faɗa mana adadin ƙuri'un nan ma gaba ma ƙuri'un nawa ne aka sanar yau da nan. Yawan dai masu rajista a Najeriya. a tsakanin manyan jam'iyyu jam'iyyun nan mu ma kaita ga pdp da apc to yawan kuri'u a najeriya miliyan 84 ne da dubu hudu da kuma 84 sannan yawan katin da aka karba na zaɓe miliyan 72 ne da dubu 700 amma yau a jihohin nan da aka karba waɗannan jihohi kaɗai ya kamata suna da kuri'a da ya kai wajen miliyan goma sha tara ko su iya abin da aka bayar amma a cikin wannan miliyan goma sha tara da wani abu kwata-kwata kuri'un da aka jefa ba su kai miliyan biyar ba tsakanin pdp da apc manyan jam'iyyun da suke fafutukan karban wannan abu ba su kai miliyan biyar ba a jihohi goma sha biyu kusan ɗaya bisa uku ne na yawan jihohin najeriya duk da dai kuri'unsu bai kai ɗaya bisa uku ba saboda jihohi ne masu karancin kuri'u da daman su yawanci jihohin wasu kashi ashirin da biyar ne kaɗai suka fito suka jefa kuri'a wasu kashi ashirin da bakwai gwagwarmayan wajen shiga zaben nan a wannan karon ya fi sauran lokuta da yawa a ƙasar nan. duk bari tambayi kamar idan aka duba tsakanin ah, shugaba Buhari da Atiku Abubakar a wata jiha za ka ga buhari ke kan gaba wata shi a tiku ke kan gaba ya yanayin bambancin su ne wani ne a kan gaba shugaban kasa mai ci shi ke gaba yana gaba da kuri'a da sun kai sama da dubu ɗari hudu da makamantansu a dai waɗannan jihohin da aka kawo guda goma sha biyu uku shida daga kudu biyar daga arewa da birnin tarayya na abuja amma me kawo haka tunda akwai ai wasu jihohi da shi ma a cikin ya lashe wannan ya samu rinjaye a kaman guda biyar wannan ya samu a kaman guda bakwai amma duk da haka ratansa ya fi ya ja da yawa ba don wani abu ne saboda yawan ratan da ake samu daga jiha zuwa jiha madalla a gaida nasiru adamu el hikaya To a nan ma abokin aikina Mahmud lalu ya leƙa shafinmu na Facebook inda ya tattaro mana kaɗan daga cikin abin da masu bibiyar shafinmu ke cewa Mahmud me suke cewa ne? To a baballe da aiki kusan za a iya cewa tsokacin da masu bibiyan shafin namu na Facebook suka dinga yi nuna gamsuwa ne da yadda ake gabatar da shi wannan sakamakon zaɓe na farko mai nasara nasarawa funtuwa. ya ce hakika sakamakon zaben yana gudana kamar yadda ya kamata kuma abin farin ciki shine jam'iyyar apc ce kan gaba sai raila murtala haruna dan sadau ya ce a gaskiya hakan ya yi daidai sai kuma bala muhammad ya ce gaskiya ne kamar yadda ake hasashe ba a taba zaɓi a najeriya mai tsabtar wannan ba kuma tattara sakamakon yana kyau adam ita ce allah ya zaunar da ƙasar lafiya ya kuma bamu shugabanni adilai sai garba ali ya ce yanzu an kai jihohi nawa kenan tambaya yake shi garba ali ina ga hmm. kamar yadda aka bayyana jihohi sha ɗaya ne hadda abuja sha biyu hmm. eh, to idris mai kusa wakilin babban yaba ya ce zaɓe sai mu ci alhamdulillahi sai kuma muhammad alhaji bukara goniri ya ce gaskiya yadda sakamakon yake gudana daidai ne kuma masana sun yaba najeriya akan wannan zaɓe cewa tun a shekarar 1979 zuwa yanzu ba a taɓa yin sahihin zaɓe wanda babu ha'inci a cikinsa kamar na wannan shekara ta 2019 ba to sai kuma muhammad al-amin ya ce allah ya sa a kare lafiya ba rikici ahmad dahiru dan alkali ya ce zaben nan wata 'yar manuniya ce na cewa najeriya ta hau kan turbar demokaradiyya sai baba zakar abu zahara wanda ce gaskiya tsarin ya yi sosai komai wato komai a fili ake yin sa shi ko shehu adamu rijau ya ce eh to komai na tafiya daidai fatan mu dai shine a yi a gama domin mu san wane ne ya yi nasara shi ya zaɓo ya san wane ne kenan ya lashe zaben eh to sai kuma abubakar muhammad ce kai ai komai yana tafiya daidai ina fatan dukkanin waɗanda wato wanda ya faɗi zai ɗauka dara ya ta abokin hamayyar samanna kamar yadda tsohon shugaban kasa goodluck uh, jonathan ya yi a shekarar 2015 shi kuwa shu'aibu ahmad mai kuɗi ya ce zaman lafiya ya yi tasiri matuka a arewacin najeriya domin kowa ya zaɓi abin da yake so sai shu'aibu mai gida ya ce alhamdulillah sakamako yana tafiya daidai sai muhammad awal haruna ya ce ba laifi yana gudana yadda ya kamata allah ya sa a gama lafiya amin To, Madalla Mahmud muna godiya. Kafin mu kammala shirin gaba ɗaya ga labarai amma a takaice. To a takaice sakamako na farko-farko a zaben kasar shugaban ƙasar Najeriya na nuna cewa shugaba mai ci Muhammadu Buhari na kan gaba to amma babbar jam'iyyar adawa ta yi watsi da sakamakon da cewa mara sahihanci ne kuma ba abin amincewa ba ne. gwamna wato gwamnatin trump na tare da shugaban venezuela na wucin gadi juan guaido wanda amurka ke goyon baya 100% a cewar mataimakin shugaban amurka mike pence a jiya litini. to masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar yau amma kada ku nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi inda za ku ji cewa alkalma da hukumar zaɓe ta INEC ta gabatar sun nuna cewa gwamnan jihar Oyo Abiola Ajimobi ya sha kayi a takarar da yi ta sanata. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Ibrahim Kalmasi Garba da kuma Mahmud CCD da ya taimakawa ya haɗa mana shirin da kuma injiniyan mu na yau Jimmy Cook ni Muhammad Hafiz Baballa ke cewa sai an jima. Afrique. Le monde aujourd'hui.